والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da amincin Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ala su da su baki daya game da karatu da tayin sayar bukhari kamar da aka saba daidai wannan lokaci muna cikin kitabun tafsir wurin mu na yau tafsir suratul nahl imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim suratul nahl وروح القدس جبريل نزل به الروح الأمين يعني شي ما جبريل أكمل في بيك ولا تكو في بيك يقال أمر ضيق وضيق أنا شو الأمر ما يكونش ضيق وضيق ibn kasirin ma ya karanta a nan da cikin surtun namli dikin bi kasar swat wala ta ku fi dikin nan da wala ta kun fi dikin cikin surtun namli wa yi kusaru fi dikin ma'an namli dukhlula مثل هين أو هين وهين kamar hainin wahayyinin walainin walayinin baitin bayyitin hainin hayyinin lainin layinin وميت ميت قال ابن عباس ابن عباس يتي رحمه الله رضي الله عنه تتفيأ ظلاله تتهيأ wanda abin da wa ba ta tamayyalu ba ta tahayyahu ba huwa asawabu uktubu haulahu asawabu ta tamayyalu <clears throat> subul ke zulula la yatawa'aru alaiha makanu ba wani bagiri da zai buwaye ta shiga yayi kaushi gare ta waar waaral maslik maslaki la ya tawaru alaiha makanun salakatu ba wani bijir da za ta shige shi wanda zai mata kunci ita zuma wa qala ibn abbas fi taqallubihim ay ikhtilafihim aw ya'khudhuhum fi taqallubihim ay a cikin sabarin da suke ko a cikin kai da kawunsu wa ƙara mujahidun tamidu takaffa'u an tamida biku ai takaffa'u ta karkata wata riwaya ta buhari tukaffa'u a karkatar da ita mufrasuna la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufrasun mansiyuna wanda za a manta da su a cikin wuta bi ma'ana za a bar su a cikin wuta ba fita kamar kwatamcin abin da aka manci wa ma kana rabbuka nasiya wasu ba suka ce mufrasuna fassara ta yi masurukuna finnari wasu malamai suka ce mufrasuna ai mu'ajjaluna za a gaugauta shigar da su cikin wuta siya wani man wasu malamai suka ce mafrafuna ai muqaddamuna wanda za a gabatar su suke gaba saura na biye da su ya hu qaumahu yawmal qiyamah suka ce daga nan hadisin ana fara sukun alal hawbi ni ne marigayen ku akan tafki alkausara fara sukun mafarafun abin gabatarwa su rigaye kowa alal haudu ya karanta mufrituna da kasara da rawun wa annahum mufrituna lalle su sun faitaye sun kai mutuka ga ayyukan sharri da shirka da sabo wa qala ghayruhu wani mujahid yace fa idza qara'ata al-qur'ana fastahib billahi haza muqaddamun wa mu'akhkharun wani na cikin nau'in gabatar da majinkirci da jinkirtar da magabaci yana nufin fasta'iz billahi idza qara'ata alquran haka yake ma'ana sai an yi isti'aza sannan a karanta alqur'ani ba sai ka ƙara karatun sannan ka isti'aza ba wa zalika anna al-isti'aza qabla al-qira'a saboda ita isti'aza akan yi ta ne kafin a fara karatu wa ha ma'ana isti'aza ma'ana a'udu al-ittisab neman tsaruwa ina neman tsari wa qala ibn abbas tafimuna tar'auna kuna kiyo min sama yasumu sauman shakilatihi nahiyatihi bangare ne shakilatihi bangare shi kuma nan ba mahallin shi bane da yana cikin sotar isra'i wadda za mu shiga in mun kare wanda yanzu jim kaɗan saboda haka nan ba mahallin shi bane kuma bai da alaƙa da zuwa da duk da haka wasu malamai sun fassara shi shaki na fihi niyyati kowa shi aiki bisa ga niyya ne qasdus sabili albayan wa ala Allah qasdus Allah ya wajabta ma kai ne wa bayan sa bayanin hanya mai kakka daidaitatta addu'u masta da fa'ata abinda ka dimi dimi ka ji maganin sanyi turihuna kuna maraitowa bil ashi da maraice kenan wa tasrahuna bil gada kuna sakin dabbobin ku suna burge ku kuna ganin shawar fitarsa da dawowar su bishikil anfus yani al mashaqqa wa hala aw ya'khudhuhum ala taqawwuf ay tanaqqus kama rarrage sai kama rage garuruwan su a ci wannan gari ya zan musulunci a ci wancan gari ya zan musulunci kasar su na yi tana ragewa ta musulunci na karuwa ha Allah ya kame su gaba ɗaya murkushe su shi ne ta shine tahawufin tanaffusin wani mai waka da ta ta tahawwafar rahal min ha ta samikan qarihan tahawwafar rahal min ha tajin da ya zo muti ya rage ya tsufe ya ta muti al'an'ami la'ibratan wa inna lakum bil an'ami la'ibratan وهي تؤنث وتذكر ita kalmar al'an'amu takan zo mu'annas takan zo muzakkar ana annasa ta ana zakkara ta wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un ta ganin ta zo mu'annasa ne ce wal an'ama khalaqaha dan da mata lamirin mace wa inna lakum fil an'ami la ibratan nasqikum mimma fi butunihi ba ce mimma fi butuniha ba kaga nan kuma zakkara idan kalimat al to annas wa tuzakkar ta zo mu'annasa a cikin alqur'ani ta zo ha muzakkara kuma a cikin alqur'ani wa shi ma kalimar ana nuna al an'am jama'atul shi an'amu jam'i ne na na'amu kuma wanda ko shi na'amun jam'i na ba mafarki ba to jam'in jam'in jam'o'i nu'umanu ne jam'in nan an'amu da an'amu ya wuce an'amu ya wuce an'amu abin ya yawa sai a ce nu'umanu dabbobi da yawa na gida aknana wahiduha kinnun daki. jam'i ne a kananan ɗakuna misul himlin wa ahmalin alawar ne tirlin wa afalin sarabila ko mutum riguna ta fi kuma harra take ba ku kariya daga zafi wa amma sarabi da ba a ba'asukum amma sarabi rigunan da suke kare ku daga aikum yaki aikin yaki fa inna haddurulu can ana nan rigunan sulki rigar sulki ta karfi wanda in an halbuki ya biya ba za ta shiga cikin jikinka ba dahalan bainakum kullu shay'in lam yasihha duk abin da bai dace ba fa huwa dakhalun shine dakhalun duk wani abin da bai kamata ba ya shiga tsakanin mutum da mutum a mu'amala to shine dakhalun kamar yaudara kuma wasu malamai suka fasara dakhalan ay khiyanatan wasu malamai suka fasara dakhalan ay fasadan قال ابن عباس حفدة min waladin rajuli daga ɗiyan mutum wata riwaya ta buhari man waladar rajulu wanda mutum ya haifa shine ya hafadu asakaru ma hurrima min samaratiha abinda aka haramta daga amfaninta tattakhizu na min sakaran lokacin Allah ya mutu faɗe da wannan sannan ba haramta giya ba warrizqu Alhassanu ma ahalla Allah abinda Allah ya halatta wa rizqan hasana wa qala ibn uyayna sufyan ibn uyayna an sadaka daga sadaqa sadaka shina cikin rijal al-bukhari rahimahullahu ta'ala ana mai kinaya abu huzairin sadakatu bin abdullah ibn kafirin yace an kasan iya harka harka wata wawanya ce kana da ta kasance iza abramat idan ta tumka gazla hazarenta na kafat ko kuma ta walwale shi wata mata ce mai ramnin hankali mai wauta aka yi a matka sai ta yi tana zari farkon yini har ƙarshe da kuma ƙarshen yini ya kai duk sai ta tafi ta jazala duk sai shi walwali shi ne Allah subhanahu ta'ala shi kasu zama kamar hakan sai mutum ya yi aiki da baya ɓata addinai wa qala ibn mas'ud al-ummatu muallimul khair inna ibrahima kana ummatan umma shine mai sanar da mutane alkhairi wal qanitu al-mubi'u shi ko qanitu mai ɗa'a. yau shi ibnu mas'ud ce haka lokacin da aka ji ya ce mu'azu inna mu'azan ummatun qanitun lillahi sai aka tambaye shi ya mas'ud ma huwa al-umma yace hal tadruna ma huwa al-umma الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت الذي يطيع الله ورسوله ومعاذ mini jabal wanda a cikin hadisi annabi ya ce za a sadda mu'azu tsakani da malamai akwai tazara kamar ta shi a shugaban malamai ranar alkiyama sarkin mallaman ranar alkiyama kenan mu'azu yana cin haka a matsayi na ilimi tun mallamai masana na al'umma annabi suna nesa akwai tazara tsakanin su da shi babu haka ne babu qaulihi ta'ala wa minkum man yuraddu ila arzalil umri babin fadar Allah mai girma cewa daga cikin ku akwai wanda ake mayarwa zuwa ga mafi kaskancin rayuwa حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو النبي هكذا هنا الدعاء أعوذ بك من البخل ya ubangiji Allah ina neman ka tsari daga rowa wattafale da kasala wa arzal al umri da kaskancin rayuwa wa azab al-qabr da azab al kabari wa fitnat fitnatul dajjal da fitnat fitnatul dajjal wa fitnat al mahya wal mamat da fitnat rayuwa da fitnat mutuwa a ruwa da kasala sharri na mai girma saboda ka annabi na neman tsari gare shi suna cikin abubuwan da annabi ka neman tsari gare su koyaushe a ƙarshen tafiya cikin addu'ar da aka yi ya ce in kai tafiya ka kauce Allah tsari daga abubuwa wuri <clears throat> da magabata sun yi rowa da dukiyarsu da alhormarsu da mutuncinsu da lokacinsu da rayuwarsu da musulunci bai tsaye wannan lokaci haka da sun yi kasalawa wasu malamai suka ce arzalil umri shi ne mutum ya kai ya ɗimoce ya gigice ya rinka ɗumuwa na sabbato ya zanka ayyuka irin na yara shi ne arzalin umri wasu malamai suka ce shekara ɗari to ya dai bambanta daga mutum zuwa mutum wani tun bai tsohon kwale ba zai hude wani kuma sai ya tsohon kwale sannan hudu wani ma bai hude wata wani zai kai shekara ɗari ka haka zamai wani kayan a kai ya fita fi istilatin ahwal سورة بني إسرائيل سورة الإسرائيل جنبه حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل جمد سورة الإسرائيل والكهف سورة الكهف ومريم ابن مسعود يقول إنهن من الإتاء الأول سوسنا تكن تتبن هاجاتا نغرقو wa hunna min kiladi suna daga cikin tsohon tattalina da tanadina su ya fara kimi da tanadi ma'ana su ya fara hadda cewa su ya fara neman ilimi na alkur'ani fasayun jebu na ilaika sahun, za su daga za maka kai tana magana suna haka karafin abbasin ya suna girgiza kai wa qala ghayruhu wani ibn abbas yace naghabat sinuka ka ya motsa ai ta harakat ta motsa idan haurenka girgije na motsi ta ce naghabat kuma yakan zo nagiba bi kasril ghaini nagiban lahamu nama ya ya bashi idan aka aje nama ai ya fara bashi ya ce nagiban lahamu ai ta gayyara وقضينا إلى بني إسرائيل أي أخبرناه من بني إسرائيل لاباري أنهم سيفسدون ذا في بنا شي لفظ القضاء ala wujuhin suna da fuskokin fasara da yawa kalimar qaba takan zo da ma'anoni da yawa a cikin qur'ani da hadisi wa qaba rabbuka yani amara ya hora wa min al-hukmu sha daga cikin hukunci ya kan zo da ma'ana hakama inna rabbaka yi bainahum bai na bainahum wa min al shi na cikin ma'anonin ƙaba halitta ta ƙaba faqabahunna ay hunna ya halice sab'a samawati shi daga cikin kuma ma'anar ƙaba kare abu al-faragu qada bi ma'ana faraga an shay'in fa idza qadaytum manasikakum ay faragtum minha kuma yana da ma'anan amara idza qada amran ay amara bi amri fa inna ma yakun law kun fayakun kuma shi da ma'anar ajali qada nahbahu kuma shi da ma'anar al-qaslu a rarrabe hukunci qudiya al-amru bayni wa bainakum la qudiya al-amru bayni wa bainakum kuma yakan zo da ma'anar abu wanda ya rage ya tabbata hukunci tabbatacce kamar abin kaddartawa da ya ƙabi Allah amran kana maf'ula kuma yakan zo da ma'anar halaka laqudiya ilaihim ajaluhum ma'anonin qaba'u da na da yawa yakan zo da ma'anar mautu ko falamma qadaina alaihi almauta ha a ah, huwa kazahu musa فقضى عليه كذا تي كشيش كذا نزول معنا موت كذا فقضى عليه كما يكذول معنا النزول سوكا فلما قضينا عليه الموت أي أنزلنا عليه الموت فما إلى ذلك معاني كثيرة في القرآن نكيرة كون نكيرة دي nasira manyan firu ma'ahu wanda zai tafi wurin yaki tare da shi wa aksara nasira mafi yawan runduna mai sura wa kullahum qawlan mai sura layyinan tattaffan magana wa litabbiru yutabbiru surusa su bata ma alau abinda suka rinjaya aka yi tadmira hasira mahdisan kurkuku wurin karfin mutane jahannama mahsara wurin tsarewa haƙa wajaba abu ya tabbata ko mai tura layyinan takarari khid'an isman zunubi shine khid'an zunubi inna qatlahum kana khid'an kabira wa huwa ismun min khabitu wal khata'u maftun shi kuma haɗa'u maftuhun bi ma'ana in kuskure aka mai haɗa'u masdaruhu min al-ismi masdari ne na sabo haɗi'itu na yi laifi an laifi kenan bi ma'ana a haɓa'atu wata kira'a kuma haɓa'at kira ibnu zakawana ya karanta haɓa'an kabira ibn kasir ma ya karanta Hifa'an da kasar fa'un da madda fa'un Hifa'an kabira saura ko hijja tahar tahriq abu lan tahriqa taɓa a ba ka iya keta ƙasa ba ka iya fasa ƙasa in kana tafiya ta takama da ƙawawanka lan takhriqa al-ardh wa lan tablugha al-jibala tula wa hizhum lokacin da suna ganawa najwa masdarun min najaytu na gana fa wasafahu biha fi Allah sifanta su da wannan ke dan ne aka zo da shi matsayin sifa naja yunaji najwa to amma sai aka ɗauki su masu ganawa matsayin najwa mazdarun mutifadi wani ma'ana ya gana jauna suna ganawa rufatan fuɓaman fatattakakku duddugaggu wasu tafzis ita kiffa ka ɗauke hankalin manista ba'ata bi khailika alfursan mahaya abin hawa ka ɗauke wanda ka samu dama da sautinka da mahaya ka da masu tsaya ƙasa ar arrajjalatu masu tafiya ƙasa wahidu ha rajilun mai tafiya ƙasa shi kadai mithlu sahibin wa sahibin rajulin wa rajulin wa tajirin wa tajirin tajirin guda tajirin su da yawa hasiban arrihul asifu iska mai karfi wal hasibu aidan ma tarmi bihi rihu abinda iska take jefowa wa minhu hasabu jahannam yurma bihi fi jahannam abinda ake cewa wa huwa hasabuha abin jefawarta wa yuqalu hasabun hasabal hasaba fil ardi hasaba fil ardi ay zahaba ya tafi a cikin ƙasa wal hasabu mushtaqqun min kalmar an cagota daga tsakkuwa alhijara taratan marratan so guda wa jama'atuhu jam'in taratan tiyaratun wa taratun jam'in taratan nan la ahtatikanna la asta'silanna zan tubbake su cirewa ta gaba dai yuqalu ihtanaka fulanun ma inda fulanin min ilmin wani ya cicciro abin da yake a wurin wani da ilimi ai ma'ana istaqfa ya bibi ilimi ne duk ya shanye fa'irahu habbahu rabo ne قال ابن عباس كل سلطان دك كلمة سلطان في القرآن أتكلم القرآن فهو حجة فصرت كهجة بإلا سلطان لك أثناء القرآن ولي من الظل الله بيد متي مكي أي لم يحالف أحد بيك أو أنشي بدا قوة بيدك أو أنشي باب قوله باب فكر الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام حدثنا عبدانه حدثنا عبد الله أخبرنا يونس حول السند وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسط وحدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة وتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدحين من خمر ولبن يوشي ليلة به بإيليا an zo ma annabi da kwacciya guda biyu matsayi biyu guda tana ɗauke da giya guda da madara yaushe aka zo mashi da su lailata daren da usuriya biyi aka yi tafiya isra'i da shi bi iliya a iliya a kudus fa nazara ilaihi ba sai annabi ya dibi waɗannan matsayi guda biyu guda giya guda madara fa akhadha labana sai annabi ya karbi madara bai Jibrilu. Jibrilu قال جبريل جبريل يقول الحمد لله الذي هداك للفكرة godiya na dabba daga ubangiji Allah da shiryar yadda kai zuwa ga a hanya lau a haftal hamra inda ta karbi giyan nan ga wata umma to ga duk al'umma ka za su halaka za su bace to cikin annabi bai amshi giyar ba gashi nan suna ta shaye shaye wasu suna sai da musu suna sha da ma hausa zuwa da masu sha ina ga in ya amshi giyar alhamdulillah ala zalik حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول lamma ni quraishun wata riwaya lamma ni quraishun lokacin da annabi ya tafi isra'i ya dawo duk a dare guda ya tashi daga makka zuwa kudus wanda ko jirgi a wuri ne ba awa guda ba ba uku ba kuma sannan ya tafi sama har ta bakwai kuma gashi ya dawo kai har ta sama ta bakwai ba to sai shi ya dawo cikin dare guda sai faɗa ma wani shafin ka ce ina ai bai yawa haka nan ba gaskiya na ba suka ce in kuma gaskiya na faɗa mu da wani masallaci ne sanda akwai masu zuwa can fatauci sun ka taru sun ka ce to misalta mu da wani masallaci ne tunda su sun san waye yake qumtu fi hijri sai ni tsaye cikin hijri wannan rabin zauri na kusa ga ɗakin Ka'aba shine hijr fajallallahu li baitul maqdis sai Allah ya ware gashi ina gani shi masallacin hmm? an ka bude mai fasikitu sai ne kasance ku mu ina ba su labari ala aya ta yi akan alamomi ne nake masallaci yana da koha kaza koha kaza ko da kaza akwai wani kicce daura da kaza akwai wani duci daura da kaza akwai wani kaza ciki kaza kaza yana da wani kimshiki kaza ga shi na gaba gari shi wa ana anzuru ilayhi ina kallon shi زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب دان قوان ابن شهاب دان دان قوان ابن شهاب an amiji daga ɗan uwan uba a tashi riwaya ce lamma kazzabani quraishun hina usriya bi ila baitul maqdis wanda canjin kalima can ya ce lamma kazzabani quraishun daga nan sai sai a ce qumtu fil أوجه رواق وتدو لما كذبني قريش هنا أصلي بي إلى بيت البقرة كذا أنقار كلمة هنا أصلي بي إلى بيت البقرة كلمات نحوه تودا جنا إلى بيت البقرة كيف قلت في الحجر فجر الله ولتأتي كبر القرآن الحديث فين النحو قاصفا من الريح ريح تقصف كل شيء إذ كربتي كريه قومي ما يكربي nan wata nusa akwai babu babu wala kada karramna bani adam sannan aka ce karramna wa aka ramna wahid wata nusa kuma babu babun babu guntun ayat da aka guntu kamar ta mu nusa nan saboda aka bambancin nusa na gom karramna da akramna wahidun duk ma'anar ta guda ga asali amma ga balaga ba guda bane karramna ya yi akramna saboda karramna ya dullu ala mubalaga wa takfir ala wazn fa'ala karrama ضعف الحياة عذاب الحياة da mun shayar da kai azabar rayuwa la azaqnaka wa azabal mamati da kuma azabar mutuwa khilafata wa halfaka sawa'un duk da yake ko a jira aka yi zago ila faka faftah ma asukunin wa qasrihi ko sun karanta halfaka ko sun karanta khilafaka saboda ka sawa'un duk da yake na ce wa ibnu kafirin da abu amrin da shu'ba sun karanta halfaka saura ko khilafaka wana a taba'ada Wana A, shi ma wani ya karanta na'a ba na'a ba ma'ana ya nisanta ta ba da shakilatihi na yadda to nan sha'awuni ne ba can da manka kai to ba cikin suratu an-nahl la'allahu min al-kuttabi daga marubuta ne in hankalin mutum ɗauko suna rubutu sai ya ɗauko kalimar ne sai kawo ta kusa shakilatihi kul kullun amalu ala shakilatihi kowa shi aiki bisa ga niyya ce bisa ga manufa ce kowa shi aiki shi ya ce inda ya zaba shi ya mumine musulmi hanyar dama ni kaka, hanya shi ya kafirai wasu malamai sun fasara shi na ya tihi a shaki na tihi aini ya tihi wahaya min shakli daga shakli ne tamkate kowa shi wa tamkate sarrafna وجهنا مبينا التوجيه يعني البيان ولقد صرفنا حقيقة مبينا وجهنا قبيلة معاينة قبالة قبالة هيلي ومقابلة أبن دبرنتا وكيل أنشي القابلة لأنها مقابلتها إتا إنجوزو ما ميكربت بيكي أنا كمتا القابلة للعربشي dan me aka ce baka ta ganin la'annaha muqabilatuha dan tana fuskantar mai haihuwa wa taqbalu ha tana karɓar da ta haihuwa to daga nan ta samu alaƙa ta ce mata qabila saboda haka qabila waɗanda suke fuskanta ga su suna fuskantar juna gaba da gaba hashatul infaqi don tsoron talauci an fakar rajulu ma'ana wa ablaka ya talauta wani fika au, ai zahaba abu ya tafi saboda aka ce ma ramin kurege ko ramin mi na fi ƙa'u saboda ya tafi yayinan yayinan zahaba izan an faɗa ya'ani ya bayar da duk abin da akwai ya ƙare bai da komi shine amlaka amlaka ya'ani da halafin imlaq saboda waznu af'ala yadullu ala sayuwa wa yadullu ala ad-dukhul ka a'raqa wa ash'ama katura mukattiran mai kwabri ba kwabri wannan ne ka hawo kwabro go mai kwabro to ma'ana wanda bai bada abin da ka isa hmm? Hmm. wallazina idza anfaqu lam yusrifu yaqturu al shi ne wasan takwace abu ya khirun lil azqan mujtama'ul ne matattarar gemi wal wahidu zaqanun haba wa qala mujahidun mawfura wakiran mai yawa tabi'a sa'iran mai ɗaukar fansa sun la jidu lakum alaina sannan ba ku samun mai tsoko muku fansa game da mu. akwai mai ɗauko fansa ga abin Allah ya yi wa shi nan sa'ira wa qala ibn abbas nasira mai taimako Habas bati'at wuta ta mutu ko wa qala ibn abbas la tubazzir ma'ana wa la tunfik fil batil kada ka ce da dukiyarka ga abin da yake haramun ga abin da yake barna ga abin da yake Allah bai so ma'ana shi a tafdiri almubazzaranci in ka kashe naira guda ga hanya haramun almubazzaranci na a lokaci guda da in ka kashe miliyan dubu ga abin da yake Allah yana so ne ba almubazzaranci na ba saboda kama aunin almubazzaranci sanya dukiya da Allah ya hore maka cikin rahama dai da baiwa dai ga abin da Allah bai so to zan da in ga abin da Allah eh, bale eh? in abin ya yawa ma'ana ko kaɗan na wai tafziri na yi bar tafziran don da in ya yawan ma'ana a rahmatin min rabbika tarjuha ay rizqin in har ya zama kana jiran wani arziki da zai zo maka to ka faɗa ma danginka magana a mai tafshi ka lallashe ka yi hankali. masbura mal'una la'ananne la taqfu la taqul kakka faɗi ma laysa laka bihi ilmun fajasu khilal diyar tayammamu suka nabi ko suka yawace bin jasa ya jusu ai jala ya julu yusjil fulka yana kona jirganya yujri fulka ko jirage tunda fulka yana daukar jam'i da mufradi yakhiru lil azqan lil wujuhi ka fuskotin su wa wadihun lil kibari saboda ba da ba da abin nan ba da haba aka sajada ba aiko ya firu lil askani ba ana nan suna yin haka su Allah hamdu su da kasa ba inda gemin su ana nan sajada babu qawlihi wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha al aya babin fadar Allah mai girma idan muka nuhi mu halaka alƙarya mutanen alƙarya amarna mutra fiha sai mu hori mawadatanta wanda suke masu hali masu dukiya masu mulki masu ƙarfi fa fasa fiha sai su su tsallake iyakokin Allah su kutsa ma abubuwan da Allah ya haramta su bikire fa fasa fiha fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira zahirin wannan aya kamar shina cin karo da inna Allah la ya'muru bil fahsha in an ce amarna mutura fiha fa fasa kofiya ma'ana ta yi muhori masu hali da cikin su ko masu mulki su yi fasikanci inna Allah la ya'muru bil fahsha a suratul a'raf saboda haka wasu malamai suka ce wanga amarna amrunna kauniyun qadariyun ba amrunna shar'iyyun ba wata fassara ma amarna mutrafiha sai mu yawaita masu ni'ima cikinta sai su yawa ana cewa amara a shewa ai kasura abu ya yawa wata fassara wata ita cancanta amarna mutuna fiha bi tasdiqir rusuli wa ta'atil lahi fafasa ko fiha bi takdhibir rusuli wa ma'asiyatil lahi wa rasuli mun hore su da fini su gaskanta manzanni zuwa Allah da su kuma su suka yi fasikanci ta hanyar karyata manzanni da sa'a ma Allah da manzannin. Fafasa ko fiya al'aya, haddasa Ali ibn Abdullah, Ali ibn Abdullah haza, haddasa na Sufiyanu, akbar na Mansurun an abi wa'ilin daga abi wa'ilin. Ni suna abi wa'ilin. shaqiq bin salama ana abdullah wani abdullah ina wanga ana abdullah bin mas'ud qala kunna naqulu lil mun kasance muna ce ma dangi idza kafuru in sun yawaita fil jahiliya a jahiliya amira banu fulani dangin wani sun yi yawa sun yawaita ma'ana حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وقال أميرة أميرة بنو فلان كوكو هو يتي باب حدثنا الحميدي بكام kawo muku hadisin al-humaydi ba kenan ku حدثنا الهميدي وحدثنا سفيان وقال عن رسل باب ذرية من حملنا مع نوح هذا نقول saboda haka akwai ma wanda suka karanta ammarna da shadda ammarna musabatiya to kuma ga babin zuriya kamar amalna ma a nuhin eh lallai sha da tsawo ne ya kamata mu tsaya نسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته